Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai kam wace irin iska siyasa ce take bugawa a jihar Adamawa? Ba tuntubi 'yan APC jihar Adamawa ba. Yau idan ɗan jam'iyyar APC ya je Abuja zai ga ministan Adamawa barin gaya maka sai ya ce kai waye ne daga ina kake. To wannan ɗanɗano ne na sabuwar muhawarar da za mu shiga cikin tan Allah ya kai mu kan dambarwar siyasar jihar Adamawa a rana wata yau wato mako mai zuwa a wannan shiri amma yau kam za mu karasa nazarin da muke ne na wani siyasa da ake toyawa a jihar sokoto inda aka kammala zaben yan takarar gwamna na jam'iyyun apc da pdp to ko ne ra'ayin su sakwatawan kan mutanen da aka ce an zaba mataimakin gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu ne ya lashe zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar apc da ƙuri'u biyu inda ya kayar da abokan takararsa faruku malami yabo mai ƙuri'u 837 da abubakar abdullahi gumbi mai kuri'u 70 da kuma sanata abubakar umar gada wanda ya sami kuri'u 20 sakamakon zaben dai ya haifar da ra'ayoyi mabambanta musamman saboda zargin cewa tsohon gwamna aliyu magatakardawa moko shine yake kokarin ɗora yaron nasa ahmad aliyu wanda kuma tuni ya da awar shi ke da jama'a a sokoto bayan ficewar gwamnatin bol daga jam'iyyar ta apc aliyu shehu abu gaskiya ya shawa kuma mun ji daɗin lamarin nan gaskiya to sunana alhaji abubakar rigima jarma to abin da ra'ayi na allah zama godiya no abin da allah ya yi shi a daidai kuma yanzu zazen da hanke na su kuma aliyu ya nuna zaɓen da yake bukata tun kahin a kawo yanzu an tabbatar da ya rake shi wani an abun nan na takara sannan kuma shugaban jam'iyya shi ma ya rake shi da ta ga tun an nuna ga wanda suka so ita kuwa jam'iyyar pdp ta yi matsaya ne akan ɗan takara ɗaya wato tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi manir ɗan iya a matsayin ɗan ta na gwamna ba tare da wata hamayya ba to sai dai wasu 'yan jihar na kallon 'yan takarar biyu da aka tsayar na apc da pdp a zaman dukkan su ɗora ne domin kuwa shi kansa manir ɗan iya ana ganin cewa yaron gwamna buwal ne da shi ma ya mara masa baya domin ya gaje shi. Aminu ya ne bayan UBD. Gaskiya waɗannan ah, jami'u sun nuna mana cewa su dai kansu suka sani abin da aka yi ba wai an yi shi bane don wai talaka abinda talaka suke so su dai ɓangaren pdp gwamnati ta nuna cewa ga wanda take so sannan ah, ɓangaren kuma apc shugabannin apc kuma sun nuna ga wanda suke so so yanzu da abubuwa rage damu masu kada kuri'a don haka ba su ba ɗaya ɗin ba ba su ɗaya faci a najeriya ba don haka mutum yana iya duba ya ga in akwai waɗansu taki da suka azama waɗansu mutane waɗansu ke so ta su zaɓe su. To a wannan shiri na ƙarshe da muke jin muhawara tsakanin tsohon ɗan majalisar tarayya Shu'abu Gwanda Gobar da takwaransa na jiha a yanzu Sani Alhaji Yakubu za mu taɓa batutuwa da dama da za mu ƙarasa wannan muhawarar da su kamar dalilan magatakarda na ƙin bin gwamna aminu zere tambuwar zuwa jam'iyyar pdp da zargin da wasu suke yi wa gwamna na sokoto akan cewa ya taɓa yunkurin neman zaman mataimakin shugaban ƙasa lokacin da buhari ba da lafiya a wasu watanni da suka gabata to amma bari dai mu tashi daga magana da aka taɓo a rahoton da muka ji ɗazu na murtala game da tambayar da aka yi na cewa shin kam tsakanin magatakarda da shi gwamna aminu zere tambuwal waye za a ci ya mallaki siyasar sokoto ne. aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangami ya ce ya ce wannan na da manufa a gano shin wa'adda jama'a sakuto wa'adda sakuta shi ko aminu waziri me kwanan zance wannan alhamdulillah ai abinda amal wannan gangamin da an ga tattauna an kai siyasa ake yi lokacin siyasa muke sannan abin da ya sa yau alu ba jam'iyya ba ko sha cikin APC ko ba cikin APC in ci a tarbe shi za a samu jama'ar ta tanka wani so goma akwai dalili akwai hujja wannan taron ya gamsar da wannan taron ya gamsar duniya duk duniya duk duniya ko ya gamsar ta akwai hujja akwai dalili abin da ya sa yau alu ba ga takardawa muku yau ko ba ko ba cikin jam'iyyar APC ya taho ci a tarbe shi a tarbe shi domin mutum da wanda yake ya sadaukar da rayuwar shi da lokaci ne da abin ne ga haribar jama'a alu ba ta takardawa muku na gidan shi cikin gida ne daga gida sai guna ta yi babu sahiya ta Allah da al'umma ta kadakul bai ganin mutum heri fitin mutum dubu kun babu sahiya da bai mutum dubu alheri so shi wanga shi ne cewa mutane suna tare shi su a tare APC ba hawai wani abu tun ake daban ba na'am uh, honorable uh, Sha'abu Gonda Gobir uh, wannan taron da aka yi wanda aka ce za a nuna cewa jama'a suna APC ku ya ba ku tsoro ko kuma ya gamsar da ku wallahi eh, babu abin da ya girgiza mu akan wannan domin honorable Sani ya sani mu ban mu yi irin wannan gangami ba kuma za mu yi nan gaba kaɗan. Mutane za su ga abin da za mu shirya na gangamin Aminu Waziri Tambuwal da sauran duk wasu makarabai da muka iske a jam'iyyar PDP za mu haɗu a jihar Sokoto za ku ga irin wannan. Wannan taro da suka yi ba lokaci ɗaya ba ne sai da aka kwana biyar zuwa shida ana sanarwa. Sannan ba jiha ɗaya ba ce ta zo jihar zamfara sun zo jihar kebbi sun zo jigawa sun zo katsina sun zo billahi lazi la ilaha illahu dun naga motocinsu da mutanensu naga mutanen zamfara waɗanda ni sani naga na kebbi waɗanda ni sani a nan naga har wani memba na ɗan jigawa memba ne na national assembly wanda ya ce min wannan gangami ya zo kaga wani abu ne aka yi na West? mu za mu yi namu na jihar sokoto kowa zai gani masoya aminu waziri tambuwal tsintsa ba waɗanda suka ci suka ci gaje Aminu Waziri Tambola ba ya ruhe musu sharurrukan ya sa kafa ya take su suka yi butulci waɗanda suka ɗauko shi suka ce ya zo akwai abubuwa eh, na tasiri wanda ya kamata su yi tare da su aka zauna aka yi mitin ɗin nan Murtala su suka fara shi su tara maga takarda shi a jagoran mitin dinnan don shi aka cire gwamnan nasarawa lokacin aka bashi shi na northern, uh, northern uh, forum domin irin wannan gwagwarmaya bukola ya ƙara ya faɗi cewa bai taɓa ganin mutum wanda yake annamimi mai makirci wanda sai ya sa ka gaba ga abu ya janye ba irin wa mako. ya faɗi wannan kwankwaso kullum in ka duba a majalisa za ka gansu su biyu shi da jafulla Lashi kuma da tashi ya karkace ta a gehe suna zaune sai da kai ya ce mai bai taɓa ganin maciyin amana ba irin wa mako. A wani sani eh, ana ta wannan magana cewa ana tunanin ko da canza shekani ne za a canza shekani ne a gwamna muku tare da Aminu Waziri saboda sanayar da an kai musu ya aka yi muku ya janye shi kuma Aminu Waziri ya fi eh, eh, mallam mutala wannan ah, labari ne irin na shi honorable Sa'abu Gwanda Gobir bai da tushe cin kazon kuregi ne bai san duk abin suke ciki suke tsakanin su ba kamar yadda faɗa ci yana yana zargin honorable muku da annabiyanci su mu dai ni dai ban faɗa ni zargi gwamnatin Bol da annabiyanci ko su ba amma jama'ar jihar Sokoto alƙalai ne su suna hukunci in annimi ne na in mutanen kirki ne suna hukunci su yanke hukunci kuma su su baka su alƙalanci duk alƙalan kansu ne sannan ina faɗa maka inda sha'abu wanda gwai to sha'abu binni wallahi ko shekaran da an zuna jam'iyyar PDP matakin local government sun yi sun yi mitin sun sun bayyana karara shi me bai shi na sanaya cewa su ba su yadda ba su anshi su a sha'abu gwanda gobe sun ka taho yanzu a ba su bukaman su sannan an ce za a ɗauki wani za a shi wani kaso na 60% a su kana magana a duniya kana ce an ce su ba su yarda wannan ba kana eh, eh, magana a duniya kana ce magana an ce don don an kana faɗa min ke sannan yake faruwa a ka ba mahaifata ba ka siyasa Sokoto ban zo ban zo ko da da shuni ba ko da shuni ban zo ba ina ga Sokoto ina ganin abin da ka faruwa ina ina ganin abin ina ganin abin da ka faruwa kana ji ko kai ka ce ba ina ba kana da k'a kawo amma kuma kana ba da labarin ne eh a gaskiya yanzu yanzu abin da wurin an kai ma uh, wutar lantarki mai hasken rana an maka makarantar biliyan guda shi ni sani to ka gani kana an kwashi an kwashi kana yi hoto ah. idan kana abin da faɗa muku ku ku an kai muku wannan a ta ni ah. a faɗa mu duniya ni maka to da ake muku shi kauha honorable muna zuwa a ah, sani hmm. wannan ficewa da ya fice ne tare da mafi akasarin yan majalisar dokoki a wannan ficewar da gwamnati ya ya fice tare da mafi akasarin 'yan majalisar dokoki ta jihar Sokoto sa'annan tare da wasu manya-manyan jigajigai na ita kanta jam'iyyar ta APC haɗaɗɗiya ta daɗin da dai sauransu ina kake ganin lamari yake don baka ganin wannan zai sa watakila gwamnan ya amshe al'amura kasancewar ya tafi da mafi mutum ko alama ba zai amshe komai ba don da shi na ansa da ya ansa tuntuni don wanda kaga an fara ba da kalgata a kori wanga aiki yau a jehi wancan yau a kori wanga yau a tattawa wanga a ce an an soke wanga da a ce akwai waɗanda zai iya da wallahi yi na kai muka mu yanzu haka cikin su mun samu tun uku kwamfa tun uku wanda ke wanda ke wanda wanda muka samu daga cikin mutane suka tafi sun ce su an yaudare su an ce musu za a tsira su za a tsira su a ba su take su dawo takara amma daga ba su hagan cewa shin ko wanda ce jawa suke shi shi ya take din ko take da broad bai da to kai wanda baka da ko take da ya ka take inda ka ba wani akan haka sun ce su sun dawo ba goyi ba mu sannan yanzu akwai shi gagarumi da mun kai ai gwamnatin jihar Sokoto dole na ta yi masu kama ta kwamishinoni domin in ba ta yi ba ta sa doka sannan in ta kawo su babu mutum guda na zagar ba hekarin ba babu mutum guda wanda zai a kawo ko shi abu da guda aka kawo sai mun tantance shi sai mun tabbata bai da wani partition da aka kawo shi can kuma sai ya rike da Qur'ani cewa shi ba barawo bane kuma bai sata ba kuma bai sata ba sannan mu da shi a shi abagon da gobe ina ina fata in ga sunan shi abagon da gobe da farko wanda zai tuwaski ciki honorable sani kana faɗin waɗannan maganganu ne a cikin idanun duniya gaba ɗaya duniya za ta ƙaryata ka in aka san abin da ka faɗi ya faru ni ba ɗan ƙaramin ɗan siyasa ba ne irinka wanda ina da sirri na wanda yake makamina ne na yaƙi. zan bayyana shi kana ji ko kai baka san kai baka san don haka babu abin babu duk abin da shi gobir ni muna so muna so mu eh, ji shin menene alakar komawar Aminu Waziri Tambuwal a jam'iyyar PDP da kuma neman takarar tsaya wato tsayawa takarar shugabancin kasar nan to wannan ba da niyyar ya shiga takarar shugaban kasa ya koma jam'iyyar PDP. Wannan Musani ana ganin cewa watakila tun ga wannan lokacin Aminu Wazir Tambuwal ya zama mai zunubi ga jam'iyyar APC saboda an yi zargin cewa wai ya je neman mataimakin shugaban kasa sa'ad da Buhari yana kwance asibiti sa'annan kuma ana ganin cewa yana da kuduri na ya tsaya takara shin menene zunubin sa anan bai isa ya tsaya takara bane ko ko me kuke gani ya kawo haka alhamdulillah zunubin sa ba yanzu ya faru ba ba wai ya bar APC zunubin sa faru ya ya rade zulubinsa sannan magana takara ai kudu na magana cewa yana da haƙƙi matsayin tsanin Najeriya kuma wanda cika shekarun da ya kwashi takara ko shugaban ƙasa kai sannan mu da mu da ajin ajin ajin APC yan jihar Sokoto mu muna ma gwamnatin Bol fatan alheri duk abin zai takara amma abin da muke so gare shi ne mu dai kanzon mu da hannun shi don Allah a tuwa da tu kuma a ku wahici. To a gaishe ku, to kamar yadda muka ce wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhala kan siyasar Sokoto kuma kamar yadda muka alkawali yin Allah kan rana ta yau za mu je Yola Adamawa. Sun manta abin da shafai faru da jam'iyyar PDP sai suka je suna yin fiye munana fiye da abin da jam'iyyar PDP ta yi. To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan sabuwar muhawara da za mu fara game da siyasar Adamawa. yanzu kan dai muna son mu yi ban kwana da kuma godiya ga baki namu na Sokoto wato Honorable Sani Alhaji Yakubu da Honorable Sha'abu Gwanda Gobar da kuma musamman shi wakilin namu Murtala Farukun Sanyin da ya shirya mana wannan muhallar daga can Sokoto ya kuma na ita anan A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Mun bar lafiya.